Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 24 ga watan Yulin shekarar 2019 akan mitoci 17, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba Yakubu makiri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To bayan kun gama jin labarai za ku ji tattaunawar abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu da Dr. Muhammad Yahaya akan yadda ake samun karuwar mutane masu kashe kansu saboda wasu dalilan rayuwa. Bayan haka za mu kawo muku maimakin shirin ciki da gaskiya. Akwai kuma sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai kun gama shan labaran duniya. assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi da hashin gumel. jiya talata an bayyana boris johnson a matsayin wanda ya nasara a matakarar masu ra'ayin rikau da aka kwashe makonni ana yi domin maye gurbin theresa may a matsayin shugaban jam'iyya wanda hakan ke zama sharar fagen gayyatar da sarauniyar birtaniya za ta yi masa yau laraba domin ya zama sabon firaministan kasar. johnson tsohon dan jarida mai dogon buri kuma wanda ya taba zama magajin garin london ya ta'allaka rayuwar siyasarsa ne ga wannan babban matsayi to amma ko irin haba-haban nan da akan yi sabon shugaba da kyar ya samu don tunima matsayinsa na firaministan ya hau tsini muddin bai gudanar da al'amuran da ya kamata ba to wajen gajartar da wa'adin sai ya doke lord rockingham wanda ya kwanaki casa'in da shida kadai kan mukaminsa a shekarar biyu. a matsayin firaministan birtaniya mafi gajartar wa'adi. 'Yan tawayen jam'iyyarsu wanda Philip Hammond ke jagoranta sun fito karar sun bayyana cewa idan har yi kokarin fitar da Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai ba tare da an cin motar yarjejeniya ba a Brussels. To za su haɗa kai da 'yan jam'iyyar adawa wajen durƙusar da gwamnatin da kuma yin kafar ungulu matsarin ficewa da kungiyar tarayyar Turai da ake lakabi da ficewa ko ta halin kaka. Hakan ka iya kaiwa ga gudanar da zaben gaggawa wanda zai yi wuya 'yan ra'ayin rikau su ci. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun zargi shugaban kasar Amurka Donald Trump da shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa, wanda ɗan Republican ne da take-taken danna wani ƙudurin doka da aka gabatar da zuma kare zaben shugaban Amurka na gaba daga duk wani katsalandan daga Rasha da sauran ƙasashe. Sun kuma yi gargaɗin cewa saboda take-taken Trump da shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa ɗan Republican Mitch McConnell lokaci na ƙwarewar samar da ingantaccen tsari gabanin zaben shekarar 2020 da alamar shugaban masu rinjaye bisa bukatar white house ya mai da take-taken murƙushe duk wani ƙudurin doka mai inganci a matsayin babban abin da ya sa a gaba a cewar mark Warner mataimakin shugaban kwamitin leƙen asiri yayin zanta da manema labarai lokacin wani taron manema labarai a ginin majalisa jiya talata hanyar da ƙasar sudan za ta bi don kafa gwamnatin farar hula za ta zama mai tsawo da wahala a cewa babban manzan amurka a kasar mako guda bayan da majalisar mulkin sojojin kasar da kungiyoyin 'yan adawa suka cimma yarjejeniya da ta bayyana yadda za a gudanar da mulki cikin shekaru uku yarjejeniyar da ta biyo bayan zanga-zangar siyasa da ta shafa watanni bakwai ta kuma saukar da dan shugaban ƙasa umar albashir kuma yawancin zaman tattaunawar ya haɗa da kusoshi a ƙasar da ke da arzikin mai amma akwai sauran ayyuka masu yawa da suka rage a yi a cewa donald bush jakadan amurka na musamman a sudan tun lokacin da aka naɗa shi a matsayin makonni shida suka gabata bus ya shirya zaman tattaunawa masu yawa a khartoum da brussels da kuma addis ababa inda bangarori daban-daban ke kokarin bayyana damuwarsu da kuma yadda suke kallon sabuwar ƙasar sudan za ta kasance jiya talata fadar white house ta yi hasashen cewa majalisar dokokin tarayya za ta amince da wata sabuwar yarjejeniyar farfaɗo da damar da gwamnati ta iya biyan bashin da ake bin ta cikin shekaru biyu masu zuwa ta hanyar janye iyakar da aka gindaya ta adadin bashin da gwamnati ka iya ci a lokaci guda kuma a samar da adadin kuɗaɗen da gwamnati za ta iya kashewa duk shekara har zuwa shekarar ɗaya. ina tunanin wannan yarjejeniya ce da za ta iya samun amincewa a cewar wani mai bayar da shawara kan harkokin tsimi da tanadi mafadar white house larry kudlow ya ci gaba da cewa ina jin mutane suna amincewa 'yan jam'iyyar democrat da republican ba wai duk abin da muke fatan samu ba kenan amma ta zarci iyakar adadin kuɗin da gwamnati za ta iya ranta wannan na da muhimmancin gaske ba za mu gaza ba ga fannin tsaro a amurka yarjejeniyar da aka cimma ranar litinin tsakanin shugaban kasa donald trump da manyan 'yan majalisun jam'iyyar republican da democrat da alamun za ta kawar da rufe ayyukan gwamnati kamar wanda ya faru na tsawon kwanaki 35 wanda ya rufe ayyuka masu yawa a shekarar da ta gabata har zuwa watan janairu amma batutuwan kashe kudade kan wasu abubuwa da aka ware za su iya ci gaba da tasiri a 'yan kwanaki kafin kasafin kudin shekarar 2019 ya kare a watan satumba wani alkali a puerto rico ya bayar da takardar izinin binciken wayoyin gwamnan wannan yankin kasa na amurka ricardo rossello da wasu makarabansa na siyasa goma sha ɗaya saboda wata taɓargaza da suka yi da aka gano ta wayar hannu an bayar da takardar izini ne ga mutanen da suka ƙi bayar da wayoyinsu a wani bincike a wani bangaren binciken mai magana da yawon ma'aikatar shari'a ta puerto rico ya faɗa kamfanin labarlancin labaru na associated press labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla ganin yadda ake dada samun masu kashe kansu saboda matsaloli iri-iri kama daga kuncin rayuwa zuwa jirkicewar hankali abokiyar aikinmu alheri grace abdu ta tuntubi wani likita ɗan najeriya da ke zama a jihar ohio mai suna dr musa yahaya wanda ta masa tambayoyi da dama ciki har da koshin akwai wadatar likitocin kula da masu matsaloli da ka iya kai su ga kashe kansu sai ya ce tun ma an akwai su kaɗan ne bai wuce ki je asibiti guda dai ki ki san ce a ai babu ba za ma ki samu kwararren likita mai kula da wannan ba yawanci a general hospital sai dai ki same su a teaching hospital ko kuma specialist hospital a general hospital mai bi kila ki iya samun eh, ungozoma da ya je ya yi force akan wannan ya dawo so abin zai zama da matsala idan a ce kamar eh, gaba ɗaya a cikin karamar hukuma ba wanda yake ba kwararru ko kwararre guda ɗaya da zai zama da taimako ga waɗannan irin waɗannan mutane yana da matsala sosai to matsalar da muke da ita muke fama da ita kenan sannan kama a nan kamar da kika faɗa akwai ƙungiyoyi da dama da suke wayar da kan jama'a akan illolin waɗannan abubuwa suna gaya mutane cewa da zara an ga kaza da kaza da kaza akan wani kuma yana fama da wannan a kokari a sanar da hukuma a kokari a sanar da ta kai mutum asibiti domin a duba a ga me matsala a ga ya za a iya taimaka mishi a ciki nan yadda na gani har suna yi wanda ba su da aikin ana kokari a ga dan tanda musu wani abu da zai zama da taimako gare su so tunanin su ba zai kasance akan wannan ba to mu kwata matsalar wannan yawancin kaga irin waɗannan ba ta ana aibata masu irin ciwon kamar na tunani ko na ba ce a ah, ai bai da hankali to da zarar an fara faɗin haka mutum ya fara ji kuma shi kenan me kun ya zama da taimako gare shi a ke ya kara lalata mm. al'amarin da yake a ciki ko gaskiya muna da matsala sosai muna da matsala sosai ta rashin ma'aikata kuma ta rashin yadda za a bullo ma waɗannan al'amura a gaida za a iya zama da taimako a kai. E wato ka ta likita menene mutum zai kula da shi domin sanin cewa wanda yake kusa da shi yana fama da irin waɗannan matsaloli har da za a iya ɗaukar mataki gaskiya shine banda zuwa asibiti asibiti a je a ga ƙwararru a ga yadda za a iya taimaka ma mutum a bashi magunguna wani sashe ne daban akwai waɗansu hanyoyi kuma da ya kamata a bi wanda za su zama da taimako ba maganin kaɗai ba hmm. ya kamata shi kan shi mara lafiyar. ya zama cewa ana ba shi shawara ana taimakon shi ana duba ga me matsalar da yake ciki a ga ya za a iya bullo mushi da ita ba a ce sai gwamnati ta tana dama kowa aiki ba ba zai yiwu ba akwai matsala a cikin haka amma za a iya duba a ga me matsalar da wani yake ciki ko kuma wani irin hali yake ciki to shi ka za a iya taimaka mishi a fannin shi mara lafiyan kenan a sana a fannin iyalin shi kuma ya kamata su kula su lura me wannan bawan Allah yake a ciki ya kamata su zama da taimako gare shi wajen sanyaya mishi rai domin ya dan samu salama a cikin gida ya zauna da farin ciki idan a cikin gida za a same shi saboda wannan ko kuma saboda matsalar da ya samu kan kanshi a ciki ko kila ya je makaranta bai iya cin jarabawa ba a ce a kira shi da kiki ko bai da kokari to wannan ba zai zama da taimako gare shi ba sai a duba a ga me za a iya duba mishi me za a iya sama mishi wanda zai iya yi zai iya zama da taimako gare shi a matakin iyali kenan sana a matakin kamar cikin unguwa ko kuma a cikin ah, mutane haka ya kamata hukuma da sauran jama'a a yi kokari ana wayar da kan jama'a musamman yanzu da al'amarin yake ta tasowa ana ta samu waɗanda ke wannan a wayar da kan jama'a a taimaki jama'a a nuna musu ga alamomi na irin wannan abu wanda idan aka gani a yi kokari a bidi magani a bidi ah, taimako ba laifi ba ne mutum ya fito ce kai ni ga abin da ke damuna idan ya haka shine zai zama da taimako gare shi sai a tsaya duba a ga ya za ya taimaka mishi a ciki sannan kama a cikin unguwa da sauransu haka ko wurare a wuraren da mutane za su iya samun dama dan yin rika kamar irin a ce dan wasanni haka ko dai wasu abubuwa na shakatawa wanda zai zama da taimako gare su zai iya sauke wannan na wayar da ke ta damunsa a cikin tunanin tunaninsa idan aka haka shine zai zama da taimako sosai musamman a wannan tana a matakin hukuma ya kamata gwamnati ke kokari a kokari a ga yadda za a bullo mana al'amura ta fuskoki daban-daban ba aikin likita ko aikin asibiti kadai ba a'a a kirkiro da kungiyoyi da za su dinga wayar da kan jama'a akan waɗannan al'amura shine zai zama da taimako sosai idan aka yi haka a yi kuwa sosai mutane su fahimta gaskiya shine duk dan adam yana tare da matsala sai dai kawai mutum ya yi tawakkali abin da za ka iya magancewa ka magance wanda ba za ka iya magancewa ba ka yi kokari ka fito da shi mutane su sani domin ya zama da taimako. Madalla Dr. Musa Yahaya kenan likita ɗan Najeriya da ke Ohio a nan Amurka. Kafin mu ci gaba sai mu shakata da wannan wakar. waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma bari in koma gefe sarfila hashim gumal ya gabatar muku da shiri na gaba jama'a salamu alaikum idan masu sauraron shirin ciki da gaskiya za su tuna tun watan yulin shekarar ta gabata ta 2018 ne wannan fili ya fara kawo muku batun takaddamar da ke wakana akan filayen noma da gonaki tsakanin gwamnatin jihar jigawa da al'ummominta na yankunan kananan hukumomin gagarawa silatan karkar da garki da kuma taura tun kimanin shekaru hudu ko biyar ne al'ummomin yankunan suke zargin gwamnatin jihar Jigawa da yunkurin karɓe gonakinsu da filayensu masu faɗin marabba'in hekta dubu goma sha hudu. Wanda ta miƙa su ga kamfanin wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar China da ake kira Mr. domin kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake. Duk da yake dai an tsara cewa kamfanin zai biya diya ga dukkan masu gonaki da filayen da wannan aiki zai shafa. To sai da jama'ar yankunan sun zargi gwamnati da haɗa baki da kamfanin mustali. domin ƙwace musu gonakin da suka gada tun iyaye da kakanni. A baya wannan fili ya kamo ƙorafe-ƙorafen su mutanen da wannan aiki ya shafa. Har ko muka kawo muku ɓangaren gwamnatin jihar kan wannan aiki da suka saka a gaba. Kasancewar wani ci gaba da aka samu kan wannan takaddama ne, ya sa wannan fili ya waiwayi wannan batu. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. To kamar yadda gwamnatin jihar Jigawa ta ce babu gudu babu ja da baya akan wannan aiki na Mastali. Haka zalika su kansu al'ummomin da wannan lamari ya shafa sun yi tsayin daka suna cewa za su yi amfani da dukkan damar da suke da ita wajen ganin gwamnati ba ta yi musu karfa-karfa ta kwace musu gidaje da gonaki da kuma filaye ba. Wanda hakan ya sa da taimakon wasu lauyoyi suka shigar da ƙara kotu. Kuma wata babbar kotun jiha da ta yi zamanta a garin Gumel. ta bayar da umarnin a dakatar da duk ayyukan da ake a gonakin har sai kotun ta gama sauraron karan lamarin da ya sa su al'ummomin da lauyoyin da suka shigar da karan ke ɗauka a matsayin wani babban ci gaba kamar yadda za ku ji a wannan hira da muhammad ibrahim kwari ya yi da jagoran lauyoyin dr nasir adamu aliyu ita shari'ar misali mutanen gagara shari'a ce ta shafi garuruwa da yawa akalla ba kasar na ganin za a kai kan mutane dubu kamar uku watakila gaba daya wanda abin ya shafa misali ko sama ma to amma ka san asali mutane 22 ne suka shigar da kara a madadin gaba dayan al'ummar to amma da yake kasan san madadin mutane fiye da dubu uku yawa to kuma shi ka san tsari na aiki na lauya komai akwai yadda ake yinsa akwai matakinsa bisa haka ne bayan da muka karbi karar wato ba muka fara da farko amma daga muka karba sai muka ga cewa ya kamata mu duba yadda aka shigar da karar da yadda yanayin take domin a nasara sai muka ga cewa mun kuma bisa ka'ida ka'ida shine duk mutumin da ya mallaki guri ba gado ba alaka ba dangantaka ba musharaka to ba zai yi wani ya zo shigar masa da kara ba domin ma'ana a doka bai san asali da tarihinsa ba bisa haka sai muka juya muka auna muka tattauna da mutanen muka ga cewa shi eh, wanne ne daga ciki za mu fara to shine sai muka samu wani mutane goma sha uku wanda yake ya shafi kamar kuma ce zuciyar aikin bisa haka sai muka fara kamar shara fage ce wannan idan ka ce zuciyar aikin me kake nufi a ah, ma'ana cewa misali aiki ne da ah, su inda aka ba wa gurin wanda suke ce an kwaci gurin su an ba su wayannan chinese ah, ma'ana inda suka fara aikin ma'ana wato kamar ginshiki na aiki misali kaga ai ko ina ne sai ka fara saka wato foundation ko to misali daga daidai inda muke ganin muka kama wannan kamun kama foundation din shi ne wanda za su kafa ofisoshi da wurin eh. adana kayi la'alla haka ne domin a cikin ma ina gana akwai inda aka gina wato babban gudu dauki aji kaya wato store warehouse kenan mm. so to wa'annan daga cikin mutane goma sha uku nan wasu a cikin su aji hada suke wadu kuma a rarraba suke to wa'annan su ne wa'anda muka fara da su a madadin misali wa'annan ah, mutane da suke da korafi don haka mutum goma sha uku nan kowa yana wakiltar kansa ne amma ba mm, sauran al'umma ba e eh, kowane kansa yake wakilta da gonarsa amma a cikin ma akwai yadda kan mutum uku ne ko hudu suka shigar da ɗaya domin yan gida ɗaya ne ko kuma suna da eh, gado mai eh, alaka saboda haka waɗannan kowanne iyaka gonakin suke fada wani za ka ga ba wai gona ɗaya ce ba gona ce a can da nan da can aka haɗe so aka shigar da kara kaga tunda duk tasa ce sai aka shiga ta a wuri daya amma ba zai yi misali mu ɗauko wancan gidan malam liman da gidan misali eh, eh, dagaci ba a ce mu haɗa su mu shiga da ƙara so aka kowane tasa yake yi shi sa iyakansa ya faɗa da kuma abin da ke cikin gonarsa don haka wato shari'a watakila a tsari na shari'a an yi la'akari da yadda kowa ya mallaka kila wani gada ya yi wani saya ya yi wani kuma watakila kyauta aka bashi gaskiya ne kamar daga cikin waɗannan mutane goma sha uku da suka shigar da ƙara waɗanda kotu ta ba da umarni a basu kada a kore su gurin su har sai an yanke hukunci a cikinsu ina ganin mutum ɗaya shine kawai wanda isaya sauran mutanen gaba su aka ga ko wani sama da shekara 250 suka gada wani kakanninsa suka yi sari gurin wani wani bulamu ne ba kakansa kakansa ya ba babansa babansa ya gada wani kuma a mahaifiyarsa ce mata gada ita wata hanya na ta iyayen shi ma ya gada a gurin ta to kaga kowane da yanda ya mallaki nasa gurin wai tartibi ya ɗan da kai baya da kuka je kotu a madadin waɗannan mutane goma sha uku daga cikin ɗaru wato dubban mutane dubu goma sha uku na mutanen gagarawa nan me kuka nema a wurin kotu dangane da wannan batu na kansu abin da muka nema a gurin kotu shine na ɗaya kotu ta ce misali ta yi hukunci kan cewa an kutsa filinsu ba bisa ka'ida ba wani shi na farko tukun idan kotu ta zama haka cewa an kutsa bisa ka'ida sa'annan kotu ta ce an karbe gurinsu ba tare da ka'ida da doka ta bayar ba ta ce abi na uku cewa kotu ta ce an karɓe gurinsu ba tare da an ba su takarda ba kuma hannu da hannu haka doka ta ce ba saɓanin inda suka ci sun kai wani gidan sarauta wannan shine wannan sa na muka ce kotu ta fidda su su nan chinese da suke ciki su fita su sannan kuma kotu ta sa dan biya su kudin wahala domin yanzu gaba ɗayan su a wannan lokacin da aka tabar zaɓen nan ba wanda yake noma gurin sa saboda an riga an nike gurin an karbe an hana su shiga so wannan shine abin sa muka ce ko kotu duk abin da zai adalci kuma ta yi a ciki shine abin da muka nema na to yanzu gashi eh, da aka shari'a tsawon watakila watanni biyar ko wani abu mai kama da haka an ba da wannan ko oda da ake ambatawa tartibi shi alkali me ya ce abinda alkali ya ce mun zo gabansa mun nemi da cewa lalle a umarci waɗannan mutane su dakata su fita a ga gurin nan tukun ga wa'annan mutane da suka kara har sai an gama sauraron kara na idan kotu cikin adalci ta ga cewa abin da aka yi an bi ka'ida to shikenan bayan da mutane za su sai dai in sun gaba su gamsu ba su yi appeal in kuma kotu eh wato su daga kara kenan in kuma kotu ta ce a'a abin da aka musu ya saba ka'ida saboda kaga dole wa'annan mutane su fita daga gurin su dai in su ma suna su ɗaukara amma fa abin da ko take ta shine ita a iya nazarin ta yanzu tun da yake da mutum ba wanda yake cakkacewa mutanen su suka kara wurin a kwaci kuma ko da su inda muka kara din daga gwamnatin da su su kamfanin su mutanen China ba wanda ya ce ƙarya ne mutanen ba gurin su bane abinda duka suke cewa da kanin gwamnati da su mutanen nan an biya su kuɗin ranko sannan kuma an kawo ne saboda ci gaba sai kotu ce to tunda mutane suna da wani takaddama sana da ja abin da muke cewa shine ku saurara kar ku karba musu gurinsu ku bas ci gaba da amfani da gurinsu mu zo mu gani ma'ana yawa mu mu kawo shaida cewa an kwace musu guri hmm. ba abu ka'ida ba sa'annan gwamnati kuma ta kawo shaida cewa a'a da ta karbi gudun nan ta bi ka'ida sa'annan kuma ta ba su sannan kuma gwamnati kawo shaidar cewa wannan guri da kawo ta karbe ne bisa dokar cewa wato dan dan al'umma mana public interest ko muna cewa ko a karbi kayan mutum a bawa kamfani da zai ci riba shine abin da doka take nufi ko kuma a'a sai idan za a yi kamar makaranta ko kuma wani tsari wanda yake zai amfani al'umma ko shi ne to wannan shi da abin da muke so ko tabbatar mana kuma mu abu na gida shine da doka ta ce ba za a karbi kuɗin mutum ba wurin mutum ba har sai an kira shi an ba shi takarda hannu da hannu ba wanda ya sai hannu gwamnati takardar wurin mutum amma doka ta ce sai an bi ka'ida to shine abin da muke cewa ka'idar shine sai in abin da zai amfani al'umma kamar makaranta daga ambata ko na mai kama da banda wannan kadai ko da za ka karbi gurin mutum zai amfani al'umma a ce asibiti ma za ka yi a cikin garin su ai ga dai karshe ke na makaranta sai sai kotu kotun koli ta ce kafin kai mutum wannan sai ka sanar da shi a rubuce kuma ka ba shi ba ka ba wani ba ka kai eh, hannu da hannu ka je gidansa ko inda yake sana'a ko inda aka san dai wani adireshi ne nasu tarzibi sai a ce masa malam wane ga takardar gwamnati na sanar da kai cewa za ta karbe wannan guri za ta amfani da shi da al'umma ko amma za a ka zo za a yi maganar yadda za a yi ranko idan akwai lalle a akwai kanya akwai waye mutumin ƙauyen da mai gona abin da zai kenan dabino da sauransu da dorawa ko kuka sai a auna sai a gani sai a kirga sai a biya bisa wannan hakki sai kuma wani ce nemi wani guri ta ce to ga wannan guri ko karba in akwai gini a ciki sai gwamnati auna ginin ta yi kiyasi valuation kenan ko in ta kiyasi sai kuma ta ci to ga abin da muka yi kiyasi na gwamnati hukuma tana hukuma ma'ana ai kaga kamata ake dauka ita abu ne wato ta yar tsaka baki ba ruwanta da kowa to shine abin da doka ta tanda To idan Allah kai mako mai zuwa za ku ji abin da wasu daga cikin waɗanda wannan aiki ya shafa ke cewa kan wannan hukunci na kotu. yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya kuma da a gashe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana kuma da Bishir da Sabo Unguwa Katsina babban ga takardar kungiyar Mali Talaka. game da matakin da gwamnatin amurka ta dauka na sanya ma wasu 'yan najeriya takunkumin hana shiga kasai saboda sun kawo cikar da kafilan a zaben da wuce ya yi daidai mana goyon bayan haka muna fatan wannan zai zama darasi ga shugabannin najeriya wanda da shi ba martaba tsarin da muka haɗiya kuma muna fatan wannan mataki zai taimaka wurin inganta demokradiyyar Najeriya. Salamu alaikum sashi haka na mura Amurka mai magana ta ɗan takara da gudugun daji tambon lokacin mai sufkese. Da Allah sashi haka na mura Amurka ina son ku isan min sakuna ga shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Bisa ganin gaskiya waɗanda sunayen ministoci da kan suwa suna talatin da shida ta tsara bakwai sun ka ga arba'in da uku ya yi daidai. Amma dai inda an ka samu gyare-gyare ko ko na ƙasu bisa gehen waɗanda suna ministoci da an kai suwa gaskiya da ɓangaren matasa da ɓangaren mata da an daga cikin matasan ministocin da akalla da ni da liba da ni ba su ce mutum biyu ba matasa da ministan ministan shari'a abubakar malami da fantani waɗanda su an matasa to da haka shugaba buhari wanda sako yana son ka gyara waɗanda abubuwan da an samu kurakurai allah sa sako na kai gari ka assalamu alaikum gidan rediyon muryar amurka sunana gambo barau fataskun daga tsohuwar kasuwa garin fataskun yau na so ne jinjina da yabo a shugaban kasa muhammadu buhari da ya ba mu minista a jihar yobe wadda mutum ne adali wannan wannan sabon minista da aka ba mu tsohon mataimakin gwamnan jihar mu na yobe alhaji abubakar biya allah ubangiji ya sa wannan mukami da aka bashi ya amfani mu baki ɗaya allah ubangiji ya bashi ikon kawo mana ci gaba a yankin da kuma garinmu mai fataskun da jihar yobe baki ɗaya tuma madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin mu kuma za mu riƙa kawo muku. yanzu kuma gasar filo hashim gumal ya sake dawowa da takaitattun labaran duniya jiya talata an bayyana boris johnson a matsayin wanda ya nasara a takarar masu ra'ayin rikau da aka kwashe makonni ana yi domin mai gurbin theresa mai a matsayin shugaban jam'iyya wanda hakan ke zama sharar fagen gayyata da sarauniyar birtaniya za ta yi masa yau laraba domin ya zama sabon firaministan ƙasar. kasar 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun zargi shugaban kasar Amurka Donald Trump da shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa, wanda ɗan Republican ne, da take-taken danna wani ƙudurin doka da aka gabatar da zuma kare zaben shugaban Amurka na gaba daga duk wani katsalandan daga Rasha da sauran ƙasashe. Hanyar da ƙasar Sudan za ta bi don kafa gwamnatin farar hula za ta zama wani mai tsawo da wahala a cewar babban manzan Amurka a ƙasar. Mako guda bayan da majalisar mulkin sojojin ƙasar da ƙungiyoyin 'yan adawa suka fitin mai yarjejeniya da ta bayyana yadda za a gudanar da mulki a cikin shekaru uku. Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin. Sai kuma da al'asariya za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na muryar amurka musamman sarfila hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu da injiniyanmu na wannan hantsin Baba ya ko makere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum.